Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma Tahir tayar ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wani gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su tare da aminu ibrahim kiyawa daga nan sai sauran shirye-shirye mu wanda suka hada da muryoyin masu sauraro tare da hassan barka akwai duniyar mu a yau sai kuma shiri alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak shirinmu na karshe shine afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fata masu sauraro za su kasance tare da mu.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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamar, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon GMT da kuma Ghana. A kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da casa'in da biyar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 wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron yanzu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumidumin su labaran duniya farko muhimman kanin su ministocin wajen kasashen iran da girka sun tattauna ta wayar tarho kan dangantaka da ke tsakaninsu hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ci da amfani da ƙarfi fiye da kima da sojin isra'ila suka yi a jana'izar shirin abu akla hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i a najeriya jam ta sanar da fitar da sakamakon jarabawar ta bana ƙungiyar ƙwallon kafta ta liverpool ta lashe kofin fa bayan ta doke chelsea a bugun daga kai sai mai tsaron gida yanzu kuma ga cikakkun labaran ministocin wajen kasashen iran da girka sun tattauna ta wayar tarho kan dangantaka da ke tsakanin su a cikin wata zantawa ta wayar tarho da ministan harkokin wajen kasar iran amir abdullahian ya yi da takwaransa na kasar girka nikos dandis sun tattauna game da matakan baya-bayan nan kan batun cirewa iran takunkumi da kuma farfaɗo da jcpoa matakan da iran take ɗauka wajen ganin an cimma yarjejeniya mai karko. a zantawar tasu ministan harkokin wajen kasar ta girka nikos dandis ya ji game da mahimmancin fara dangantaka tsakanin kasashen biyu da kuma ci gaba da tuntubar juna tsakanin manyan jami'an kasashen na iran da girka haka zalika dukkan bangarorin guda biyu sun yi ishara game da tsohuwar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu mai cike da tarihi da kuma mahimmancin yin aiki tare musamman a mataki na kasa da ƙasa. an fara tattaunawa zagaye na takwas ne na cirewa iran takunkumi a ranar 27 ga watan disamban shekarar ta gabata inda a ranar 11 ga watan maris kuma aka tafi hutu na ɗan ƙaramin lokaci inda dukkan ɓangoren tattaunawar suka koma ƙasashensu domin ci gaba da yin shawarwari hukumar kare haƙƙin bil'adama ta yi tir da amfani da ƙarfi fiye da kima da sojojin isra'ila suka yi a lokacin jana'izar shirin abu akalla shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta masar ɗinkin duniya Macheli Bachelet a cikin wani bayani da ya fitar ya yi Allah waje da matakin da sojin isra'il suka ɗauka na yin amfani da ƙarfi fiye da kima a ƙoƙarin tarwatsa malarta jana'izar fitacciyar 'yar jaridar nan kuma ma'aikaciyar gidan talabijin ɗin Al Jazeera Shirin Abu Akila a gabashin birnin Kudus. Dubun dubatan al'ummar Falasɗin ne suka halarci jana'izar 'yar jaridar ta Al Jazeera Shirin Abu Akla da aka yi a ranar juma'a ta gabata bayan harbin ta'aka da sojin isra'ila suka yi a lokacin take kokarin hada rahotanni a sanin yan gudun hijira na jani da ke garba yammacin kogin jordan kimanin mutane 33 ne suka jikata a lokacin da sojin na isra'ila suka yi kokarin taimaka tsammanin jana'izar da ya kai ga akwatin daukar gawar ma ya kusa faduwa kasa ya ce an nuna hoton yadda sojin isra'ila suka yi amfani da karfi kai tsaye ta faifan bidiyo a duniya wannan babban abin takaici ne kuma dole a gwada bincike a kai jami'in ya bayyana cewa dole ne a ɗora alhakin mummunan kisa da sojin isra'ila suke wa falastinawa da kuma jikkatawa kan gwamnatin yahudawan hayuniya ba wai kawai kisan da suka yi wa 'yar jadidar gidan talabijin ɗin aljazira ba shirin abu akla hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i a najeriya jam ta sanar da fitar da sakamakon jarabawar ta bana Kakakin hukumar shirya jarabawar shiga jami'o'i a Najeriya jam Dr. Fabian Benjamin shi ne firta sanarwar a jiya Asabar ta sakin sakamakon jarabawar da aka yi a wannan shekara ta 2022 inda aka buƙaci dukkan waɗanda suka zana jarabawar da su yi amfani da lambar wayar layin su ta salula da suka rajistar sunayensu domin duba sakamakon jarabawar ya ce wannan ita ce hanyar da za a bi wajen duba sakamakon jarabawar saboda har yanzu hukumar bata wallafa sakamakon a shafin ta ba saboda wasu dalilai da bata bayyana ba bugu da ƙari an yi gargaɗin cewa ɗaliban za su rika samun sakonni iri daban-daban daga 'yan damfara kan yadda za su duba sakamakonsu saɓanin wanda aka sanar don haka an buƙaci da su yi watsi da duk irin waɗannan sakonnin domin dukkan su hanyoyi ne na yaudara. an gudanar da jarabawar neman shiga jami'o'i ne a ranar juma'a 6 ga watan mayun shekara ta 2022 da muke ciki to ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran dubban mutane ne a birnin london suka yi jerin gwanon tuna da ranar nakba shekaru 74 da suka gabata rahotanni sun bayyana cewa dubun dubatan mutane da ke goyon bayan al'ummar falastinu suka a kan titunan birnin london domin tunawa da ranar nakba shekaru 74 da suka gabata inda sai kira da a kawo ƙarshen laifuka kan bil'adama da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a yankunan falasɗinawa da ta mamaye a kullum rana isra'ila tana tafka mummunar ta'asa a yankin falasɗinu da ta mamaye da suka da kisan gilla da ƙoƙarin shafe ƙabilu a makafan watsa labarai na ƙasashen turai suna ƙoƙari wajen rufe irin wannan ta'asar sai dai a yau kafan sadarwa na social media da sauran kamarori sun yada dukkan rashin hankali da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa don haka ba zai yi a bizne gaskiyar abin da ke faruwa ba kisan gilla da sojin isra'ila suka yi wa 'yar jaridar aljazira shirin abu akla a lokacin da take haɗa rahotanni a garin janin da kuma yin amfani da ƙarfi da fiye da kima da sojin suka yi wajen tarwatsa masu jana'izar ta suna daga cikin babban misali na irin ta'asar da isra'ila take tafkawa kan al'ummar falastinu wannan ya sa sama da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama 229 suka yi kira da a hukunta isra'ila kan kisan gillan da ta yi daga ƙarshe za ku ji cewa ƙungiyar ƙwallon kafa ta liverpool ta lashe kofin fa bayan ta doke chelsea a bugun da daga kai sai mai tsaron gida liverpool ta yi nasara da ci shidda da biyar a finality bayan kammala lokacin wasan da ƙarin lokaci babu ci yanzu haka dai liverpool ta haɗa kofi biyu a kakar bana kuma tana harin lashe kofin zakarun turai da na firimiya a makonni masu zuwa ko da yake maki uku manchester city ta ba liverpool a saman tebur na firimiya liverpool za ta iya kafa tarihi idan ta lashe kofin guda hudu a kaka daya. wannan ne karan farko da aka buga wasan karshe tare da 'yan kallo a gasar fa a filin wasa na wembley tun a shekara ta 2019 saboda ɓallar cutar annobar coronavirus. 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea guda biyu ne suka zubarwa da kungiyar kwallo guda biyu a bugun finalti din yayin da sadio mani dan kasar senegal ya barawa da liverpool kwallo daya wannan ne karan farko da jogin club ya lashe kofin fa kuma karan farko da liverpool ta ɗauki kofin tun a shekara ta shida karan farko kenan da liverpool ta lashe kofi biyu na cikin gida a kaka ɗaya tun a shekara ta 2001 ma saurare ƙashin labaran duniyan kenan. To madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na muryoyin masu sauraro tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa VOH barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku na gashe-gashe ma'ana da sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu da musulunci radiyon Iraq. Na farko dai ina gaida hada mai kwamfuta da nan har Najeriya. Ina gaida Ibrahim Haruna da nan har Kamaru. Ina gaida Alhaji Hamza da shi da mai ɗaki ne da na Abiyaso. Ina gaida Sala Majuwar da shi da mai ɗaki ne da na Abiyaso. Ina gaida Tanko Kanina da shi da mata ta Zainabu da na haife ba ina gaida maliki da shi da mata ta maryama da a idan na haife yi ba ina gaida alhaji dawai kwansanyan ba zuma don na haife yi ba ina gaida rahmatu mai ɗaki na don na haddan zama ina gaida samu mai to ta zubar kannan don na inda take ina gaida rahmatu don na habban ruwa ina gaida muhammadu dan bare bari duk inda shike ina gaida alhaji buhari don nan duk inda shike ina gaida umaru abba don na haka ba da bayan haka nan shugaba uban tahiya hassan barka ina gaishe ka da kai da iyalinka kuna tare da Isa Bukar tsoho mai albarka a wani mamadawa ya mai. Assalamu alaikum gidan rediyon Tehran sunana Ahmad Laden Girkau shugaban kungiyar mura talaka a jihar Sokoto Najeriya a karamar hukumar mulkin Kebbi da ke jihar Sokoto Najeriya. ina son ku bani dama ne domin isa da sakon gaisuwa ta ga yan uwana da kuma mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka. Na ɗaya kenan sannan na biyu ina son ina gaida Sanusi Madattai da Samariya Idris da Sa'adu abubakar da salisu mai manja da alkasun baba liman da samariya haruna duka su a yan nijar haɗabe mai kwamfuta mai yama zai bala kowa sabo abin ninka kabi shugaban kungiyar murya talaka dan asami mai fata ya wuri malam ango malamin makaranta ya wuri da dukkan masu gabatar da wannan shiri da kuma shi mai gabatar da wannan shirin alhassan ina godiya ta musamman kuma ina fatar duka yan uwana yan nijar yan gwagwarmaya ina maku fata alherin allah ahmad ladan girkau Salamu alaikum dan rediyo musulunci na ƙasar iran mai albarka mai magana mansur aliyu na sauran birnin jibiru daga tarayyar najeriya ina so son ku bani dama in bayyana gaishe gaishe na da kuke ba mu dama mu yi a ƙarshen mako na yan uwa da abokan arziki to tashin farin da ina gaira mai gabatar da wannan shirin hassan barka baya da haka kuma ina gaida babban aboki na haɗa mai kwamfuta mai ma baya da haka ina gaida ƙauna ta sumayya abubakar iman shi sarakuna birnin kebbi baya da haka ina gaida abokina zai da bala kofa sabuwa shugaban mai talaka na ƙasa hamza galadima birnin kebbi shugaban mai talaka na jiha baya haka kuma ina gaida madasar sani idan da yare ɗan hashim mai dila baya da haka ina gaida tsoho mai albarka a niyami baya da haka ina gaida yako mai aski bararaka baya da haka ina gaida isu madattai baya da haka ina gaida firiziri na ra'ayin zuci a garin agadas baya da haka ina gaida sani ashahura mai goro ina gaida da tunasu mai maganin gargajiya baya da haka kuma ina gaida abu mai kara na gode gidan rediyo musulunci na ƙasa irin mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh dubin gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku radio iran da fatan an wani cikin koshin lafiya to muna godiya da dama da kuke ba mu ta karshen mako ni gaishe gaishe da yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida shugaba rabin mai arziki wanda yake garin da magaram akwai isu madattai akwai na agwa mai faci akwai letoro mai isan su bakin hospital na maji mai adaidaita a takwarana to ina musu fata alheri masha Allah a yadda mini alhaji lawal tati wanda yake na nan garin da magarin bayan gidan madara ina muku fata alferi mashal akwai mamman sani radio tv gaskiya akwai shugaba liya mai kantan sayi na garin garin daura to masha Allah akwai sare sa'idu wanda yake garin daura ina gaira shi to masha Allah daga naku ne muji jirgi wanda yake garin tirabuwa jihar da magaram. assalamu alaikum boh hausa jamhuriyar musulunci ta hiran mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar tawa mazauni kasar kwas muna gode da kuke bamu dama muke gaisa gaishe da yan uwa da annama arziki na farko ina gaida shugaban wannan gida hassan barka da shi da abokan aikin su gaba daya ina gaida sanisi madatai ina gaida mamman biniya Yakubu awashe ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida alhaji kashimu saluhu mazauni kasar senegal ina gaida alhaji ali jadi mazauni kasar burkina faso ina gaida abokina harashi mazauni kasar burkina faso ina gaida na agwa mai faci bakin ofital da magara ina gaida garan kina malam nasiru isa mazauni kasar afirkos ina gaida abuta muhammadu mazauni kasar afirkos ina gaida shafi lawai goje jamhuriyar nijar gida ina gaida lawali ibrahima jamhuriyar nijar gida ina gaida eh, ibrahima nomau a mazauni kasar senegal na gode boh hausa a tashi lafiya mai magana sa'adu isa jamhuriyar nijar jihar ta mazauni kasar afirka wasu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katu sashen Hausa na biyo H. Muna godiya da irin dama da kuke ba muna tofa a lokacin bakin mu akan abin da ke ci muna a ƙwarya. Ina son ku isar min da sakon gashe gashe na na ƙarshen mako ya zuwa ga yan uwa da amina arziki. Da farko ina gaida Sanisi ma da Magaran, akwai Uda Muhammadu Jakori da Magaran, akwai Babaye Gambo da Magaran, akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebbi sitar nigeria akwai kadora daga gadan filanin warji ina gaida murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto nigeria ina gaida tsoho mai albarka wanda yake a niyame daga ƙarshe ina gaida ɗaukacin jama'a da ke sauraron wannan shirin mai albarka na gode sashen hausa na biyu h kuna da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa BOH mai magana Uda Mamadu a Jatkori a karamar hukumar girgir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Yau zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu da mai gaishe-gaishe ga 'yan uwa da amuran arziki. Farko ina gaida malam Hassan Barka eh, a madadinka ina gaida ma'aikatar rediyo Tehran da babban abokina Ibrahim Haruna mai anguwa Bingirawa, ƙasar Guza ɗan Nijar mazauni a ƙasar Kamaru. da haddabi mai kwamfuta mai yama da alkasim da letero a zandar da isufu suleiman name zandar da magaram a madadinku ku kuma ina gaida muhammed dan bare a a an assalamu alaikum rahmatullahi voa hausa mai magana abubakar muhammad aljabari al'agarasi da ke a nan garin agadez a jamhuriyar nijar to muna godiya da dama da ake bamu a duk ƙarshen mako muna gaishe da 'yan uwa da abokanan arziki to da farko dai ina gaishe da shugaban wannan shiri kenan wato hassan barka ina gaishe da aminu mai kudi kenan a nan kasuwar tal a shagon kuz sannan kuma ina gaida illola kuz ina gaishe da ina baban taura ina gaishe da Sala ina gaishe da Musa ina gaishe da Shana ina gaishe da Illamu Masta sannan kuma ina gaishe da abubakar mai gida na jijiye kenan ina gaishe da sula kamfala sannan ina gaishe da al'izza ina gaishe da sale mai shadda ina gaishe da alhaji musa santrakin fale a can bauchi kenan sannan kuma ina gaishe da malam yakubu sahibin raddi sannan kuma ina gaishe da mukaddam malam jamilu sannan ina gaishe da malam ahar ina gaishe da malam tandi ina gaishe da malam jamilu ina gaishe da malam ilyas kenan a nan kasuwa awaki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu baban sale daga tasha ta da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farko ina gaida mai shirye shirin nan hassan barka da yabi mai kayan kwali wanda ke tashar da magaran da nura mai gyaran salula wanda ke tashar da magaran da ali gurji wanda ke kulab da magaran ina kwana da malam hamisu eh, wanda ke kulab da magaran ina kwana da ma shehu president na kulab da magaran ina kwana da dukkan jama'ar gidan nan ina gaida kowa da kowa ina muku fatan alheri mai magana isu baban sale daga tashar da magaran. To da fatan dukkanin waɗanda kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya. madala yanzu kuma sai shirin duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaƙa da siyasar ƙasa da ƙasa da suka haɗa da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau za mu dubi ne akan kisan gillar da sojojin haramtacciyar ƙasar Isra'ila suka yi wa 'yan rahoton tashar talabijin ɗin al wato shirin abu akila da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana ranar 11 ga watan nan na mayu wato laraba kenan sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka harbe 'yan rahoton tashar talbijin ɗin aljazira daga palestino mai suna shirin abu akila hakan ya faru da a lokacin da take akan hanyarta ta zuwa garin janin wanda sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka killace shi domin ta shirya rahoto akan halin takura da falasɗinawa suke ciki ba kuwa a cikin rudani ko kwaramniya lamarin ya faru ba balle in sahaniyar su yi amfani da cewa sun harbe ta ne cikin rashin sani sun harbe ta ne a lokacin da ita da tawagar abokan aikinta suke tare suke kuma sanya da kayan aiki da suke nuna cewa su 'yan jarida ne a gaba da baya kuma suna a gefe ne ta yadda ko daga nesa aka hango su za a gane cewa 'yan jarida ne bugu da ƙari jim kaɗan bayan da kafar watsa labarun ta ƙasar qatar wato aljazira kenan ta fitar da labarin kisan 'yan rahoton tata wani ɗan majalisa haramtacciyar ƙasar isra'ila mai suna itmar bin gafir ya fito ƙarara ta kafar watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila yana faɗin cewa wajibi ne sojojin haramtacciyar ƙasar tasu ta hudawa su buɗe wuta a kan falasinawa ko da kuwa da akwai 'yan jaridar aljazira a wurin jim kaɗan bayan kisan gillar shugaban gwamnatin kware-kware ta falasino mahmud abbas abu mazin ya ɗora wa haramtacciyar ƙasar isra'ila alhakin kisan shi kuwa firaministan gwamnatin falasino ta kware-kwarya mahmud ashtiya ya isar da ta'aziyar marigayar ne da cewa ta kashe rayuwarta baki ɗaya wajen yin aikinta na jarida domin tattara bayanai akan laifukan da haramtacciyar ƙasar isra'ila take tafkawa akan falasinawa hakanan kuma ya yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa wanda majalisar ɗinkin duniya za ta shiga ciki. ma'aikatar watsa labarun palestino kuwa ta bayyana cewa kisan gillar da aka yi wa shirin abu aƙila yana buƙatar da gudanar da bincike na haɗin gwiwa a tsakanin falasɗinawa da larabawa da kuma ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa domin a ƙarshe a kai ga hukunta haramtacciyar ƙasar isra'ila ta kuma cigaba cewa za ta ruɓanya ƙoƙarin da take yi domin ganin an cimma wannan manufa baya ga shi kisan gillar da ya faru da rana tsaka a lokacin da ake jana'izar marigayar a ranar juma'a da ta gabata 'yan sahauniyar sun yi wulaƙanci a kan masu ɗauke da gawar marigayar ta hanyar jefa musu hayaƙi mai sa hawaye hakanan kuma dukansu da kulake. ke da hana su ɗaga tutocin inawa a yan jana'izar kaɗan ya rage akwatin gawar da ake ɗauki da marigayiyar ya faɗi ƙasa yadda kafin watsa labarun duniya suka nuna wannan cin zarafin da wulaƙanci na yahudawa ya fusata al'ummar duniya akan abin da ya faru mataimakiyar ministan harkokin wajen ƙasar qatar lu'lu'a al-khatir ta bayyana cewa a duk lokacin da isra'ila ta yi wani abu wanda yake nuna mana cewa ta kai koli wajen kaskanci to sai mu ga ta sake wani abu wanda ya fi na baya muni abin da ya faru da kisan gilla na ganganci da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi wa shirin shine fuskantar martani na zahiri daga ƙawayenta na turai da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama to wannan shine ma abin da ya sa haramtacciyar ƙasar isra'ila ta rika sauya wayoyi a kan rasuwar shirin wani lokaci ta ce lamarin ya faru ne cikin hatsaniya wani lokacin kuma ta bayyana cewa falasinawa ne suka kashe ta ita kuwa ma'aikatar harkokin wajen faransa ta bayyana ɓacin ranta akan amfani da ƙarfi da haramtacciyar ƙasar isra'ila ta yi a kan masu jana'izar shirin musamman kasantuwar hakan ta faru ne a kusa da asibitin faransa da ke cikin birnin kudus kuma yana ƙarƙashin kulawar faransa a cikin wannan asibitin ne dai aka tabbatar da rasuwar margayar wato a likitance shi kuwa Christine bin Basa wanda ɗan majalisar ƙasar Faransa ne ya ce abin da ya faru kuskure ne bai kamata a yi sassauci da shi ba. Shi kuwa jakadan ƙasar Sweden a Tel Aviv, Orik Wahinga, cewa na kaɗu lokacin da na ga yadda ake amfani da ƙarfi akan jana'izar 'yan jarida Shirin na Abu Aqila. jami'i mai kula da ayyukan majalisar ɗinkin duniya to winsland cewa ko kaɗan bai dace a haddasa tashin hankali a lokacin da ake zaman baƙin ciki na jana'izar shirin abu akila ba sai dai duk da haka haramtaccen ƙasar isra'ila ta san cewa hatta waɗannan irin mayar da martani daga waɗanda suke ƙawayenta abu ne da bai wuce borin kumfa ba nan da wani lokaci kaɗan zai kwanta. hakan ya faru lokacin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila suka yi wata 'yan amurka mai rajin kare haƙoƙin al'ummar falasɗinu kisan gilla da ganganci ta hanyar takata da bi ta kanta da katafila a lokacin da ta tsaya a gaban wani gida na ne da sojojin haramtacciyar ƙasar isra'ila suke son rushewa da katafilar tasu rachel kore dai matashiya ce ba amurkiya wacce ta je falasɗinu domin ta hana haramtacciyar ƙasar isra'ila sojojin ta rushe rushewa falasɗinawa gidajensu bayan kisan nata abinda gwamnatin irin sharon ta yi shine kafa wani kwamitin soja na sirri wanda ya fitar da rahoton cewa kisan gillan da aka yi abin takaici ne shi ma hakan ta faru ne bayan matsin lamba mai tsanani daga gwamnatin amurka wacce ita ce kawara mafi girma da haramtacciyar ƙasar ta yahudawa take takama da ita iyakan magana kenan ba tare da an ɗauki wani mataki da ya wuce hakan ba tabbas haramtacciyar ƙasar isra'ila ta mayar da kisan falasinawa a matsayin wani abu mai sauƙi wanda a duk lokacin da ta yi sha'awa za ta aiwatar da shi da dalili ko babu dalilin da za ta iya fakewa da shi domin a matakin farko ta san cewa ta da ƙawaye a duniya waɗanda za su yarda da duk nau'in rahoto na ƙarya da za ta gabatar su ne kawai take shaku dama da za su iya yi mata magana da za ta ɓata mata rai amma ta san ba za su hana ta abin da take yi ba abu na biyu da haramtacciyar kasar isra'ila take jin shakkunsa a lokacin da take inawa kisan gilla shine mayar da martani na 'yan gwagwarmaya masu dauke da makamai daga gaza a falasɗinu sai dai kuma ta san cewa dalilai da za su sa 'yan gwagwarmaya su buɗe yaƙi gadan da ita ba abu ne mai sauƙi ba domin shi yaƙi fa ba yawon buɗe ido ba ne da ake yin sa cikin jin daɗi duk wata ƙungiya wacce ta san abin da take yi ko gwamnati babu da za a yi ta shiga yaƙi ba tare da la'akari da yanayin da ake ciki ba da kuma abubuwan da za su iya kai da komowa don haka take yawan tsokanar wato falasinawa da take so sai dai abin da ya fito a fili shine cewa irin waɗannan laifukan da 'yan sahaniyar suke ci gaba da tafkawa a kan falasinawa yana sa a kullum duniya tana ƙara fahimtar cewa su azzalumai ne kuma idan aka jure zuwa rafi wata rana tulu zai fashe to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin ya zo ƙarshe kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madalla yanzu kuma sai shirin shirya alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak الأثر القرآن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة سرارو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na shiriyar Alƙur'ani. Idan masu na tare da mu a cikin wannan shiri, muna nan har yanzu a cikin suratun Zumar wadda muka fara ainihin kawo muku karatu da tarjama da kuma tafsirin wannan sura suratun Zumar kuma insha Allahu kamar yadda muka saba yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Ina neman tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyawa. Bismillah.

ku ji tsoron ubangijinku للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأن سكا كوتتا أولا دنيا وأرض الله

yake nuna mana kuma cewa ya kai manzonmu muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam allah yake cewa ƙullil mu'minin ka gaya wa muminai waɗannan waɗanda kafirai suke ƙoƙarin raunana su ka gaya wannan muminai ɗin da kafirai suke ƙoƙarin raunana su a cikin al'amura na rayuwa ka gaya musu cewa Allah yana cewa da su ku nan waɗanda kuka imani ittaqu rabbakum ku kasance cikin taƙawa na ubangijinku lallai ubangiji ya rubuta muku kyawawan ayyuka wannan aƙida da kuke ɗauke da ita ta botan ubangijinku da ayyukan da kuka kasance kuna yi a duniya to ku tabbatar wa kanku cewa ubangiji ya saka muku zai kuma saka muku da abubuwa masu girma na ladaddaki ladaddakin nan kuma zai ba ku tunkuna duniya sannan a ranar kiyama ma ranar lahira zai ba ku ninkin ba ninki na wannan lada ɗin sannan ka gaya musu ya kai muhammadu cewa allah yana cewa da su lallai ƙasar allah mayalwaciya ce ƙasar Allah tana da yalwa duk wanda ya kasance yana cikin wahala a wani ɓangare na ƙasar Ubangiji a wani nahiya na ƙasar Allah a wani nahiya na yankin da yake rayuwa to lallai in ya zama cikin wahala a kan al'amura na takawansa da kyautata wanda yake yi a cikin wannan nahiya da yake rayuwa to ya fita daga wannan gurin da yake cikin kunci ɗin ya koma wata guri ko kuma wata ƙasa daban ka gaya musu cewa tun da ƙasa ta wace ƙasa ta Allah ce to ba lallai ne gurin da suke rayuwa suna cikin tsanani ana wulakanta su ana tursasa su ba lallai ne su zauna a gurin ba za su iya barin wannan gurin za su iya tafiya wannan guri wani guri daban wannan wani abu ne na ishara Allah ta'ala yake gaya manzansa sallallahu alaihi wa sallam dangane da bayi waɗanda suke bautan Allah ana wulakanta su ana tursasa su ana azabtar da su cewa za su iya yin hijira kenan wani abu ne wanda yake nuna mana cewa ubangiji subhanahu ta'ala duniyar nan baki ɗaya tasa ce in nan an takura ka to ka bar wannan guri ka tafi wani gurin da za ka iya bautan Allah subhanahu ta'ala ba tare da matsala ba saboda haka waɗannan abubuwa ne da ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna wa mutum kada mutum ya takura a guri guda har ya samu wani abu da shaidan zai ba shi dama ko kuma shaidan ya samu dama ya shigo ya kawo masa wasu abubuwa na shubuhohi duk wannan wahala da yake sha a gurin shaidan zai iya zuwa ya zayyana masa ya ce to gurin ka yadda da abin da ake yi a nan ka bar ubangijin da kake cewa ka imani da shi ka bu inda kowa yake bi kai ma sai ka zauna lafiya to maimakon haka Allah yake nuna cewa mutum zai iya barin gurin ya yi hijira ya bar wannan guri ya koma ya bautawa Allah subhanahu wataala amma kar mutum ya zauna a gurin yana ɗaukan wasu kishiyoyi na sauwa Allah ta'ala yana yin shirka da Allah yana yin wasu al'amura domin shaidan a kowane lokaci abin da yake so kenan zai iya zuwa ya sa maka wasu abubuwa na tunanin ka ɗauki wani Allah ka koma zuwa gare shi la karka yadda da irin wannan wasi na shaidan sannan Allah ta'ala yake cewa ya kai Muhammadu ka gaya musu cewa wasbiru ku yi haƙuri ku jure a duk irin halin da kuka kasance a ciki cikin bautanku ga Allah cikin ku ga Allah cikin biyayya ga Allah to ku kasance masu haƙuri duk abubuwan da suka kasance sun fuskanto ku na matsala matsala ta rai ce ko kuma ta al'amura na zamantakewa da al'umma ne ko matsala ce da ta shafi tattalin arziki dukkan wasu abubuwa da za su iya fuskanto ku in ma hijira don kuka yi kuka bar guraren naku kuka kama hanya kun yi hijira fi sabilillahi a tabarkin Allah to ubangiji wa ta'ala lalle zai cika wa dukkan masu juriya masu haƙuri zai cika musu ladansu ba kuma zai kasance ya toye musu wannan lada ba zai ba su duk abin da suke so na lada ba tare da ya kirga ba ba tare da ya ƙididdiga abin da zai ba su ɗin ba saboda ayyukan da suka yi kuma ubangiji wa ta'ala a kowane lokaci ya rubuta dukkan waɗannan ayyuka nasu na kirki ya kasance ya tanade su wanda kuma ubangiji wa ta'ala dangane da waɗannan ayyuka da suka aikata yana nan zai cika musu wannan lada nasu komai tsawon lokaci to wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi tseko dangane da shi ya kuma nuna dangane da muminai waɗanda suka dage wajen bin Allah subhanahu ta'ala a cikin wannan ainihin aya ta goma daga cikin wannan sura suratul zumar To masu sauraro shirinmu na ƙarshe shine Afirka a yau. Afirka a yau. Gabatarwar shirin Afirka a yau na ran 22 ga watan biyu. Masu raro barkamu da hutawa da kuma fatan kwana lafiya tare da 'yan uwa da abokan zama. sannan har ila yau barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikinsa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannoninsu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shiri za mu taɓa batun ne na rasuwar tsohon shugaban waye kibaki na ƙasar kenya kamar yadda shugaba uhuru kenyatta na ƙasar ya sanar a cikin wata sanarwa mr kibaki shine shugaban kasar kenya na uku bayan da kasar ta samu 'yancin kai daga kasar birtaniya a shekara ta 1963 da ni awal kunya zan ja akalarsa yanzu ku biyo mu don jin abin da shirin yake dauke da shi shugaba uhuru kenyatta ya ayyana kwanakin zaman makoki a fadin kasar har zuwa ranar da aka binne tsohon shugaban kasar ya kuma sa an yi wa tsohon shugaba kibaki dukan karrama wanda ta dace da tsohon shugaban kasa. domin tattauna wannan batu ne muka to farfesa mustapha gwadabe to farfesa bayan shekaru biyar an sake zaɓe a wannan ƙasa ta kenya a lokacin da shi wannan kibaki yake kan wato karagan mulki idan kuma an ce wasan ya ɗanyi ƙasa saboda an samu tashin hankali da zargi da magunin zaɓe har mutum dubu suka mutu to wannan batu ya ɗauki hankalin duniya akan me za a yi me ya fita farfesa kawo wani ka kalli abin a matsayin ka na adawa sai ka nuna cewa to duk yunkurin da bayan Allah nan yayi shi ma yayi ne don son kansa ya yi challenging eh, Kano ba wai dan wasu abubuwa da shi yake da shi wanda sun fi na Kano din ba a'a dan shi ma dai yana so a dama ci yana so ya daga daga matsayin mataimaki ya zama shugaba kuma an masa an kankange masa an ba ba ba shi wani damar ba to sai ya amfani da wannan kuma ta nan ma magana kabilanci ta shigo harkar siyasa wanda shi ne ɓata siyasa ta rinka tafiya to amma shigowarsa da wannan tsare-tsare da ya fito da shi ya lalata farfesa saboda wannan tashan kalli da aka samu da aka kashe kamar da kace wajen mutum dubu shi ya sa aka eh, nemo kofi a nan ya zo ya yi wani irin wato kamar gyaran gangar arzunawa inda aka ce an kawo sabon prime minister a cikin tsarin wannan sha'anin mulki ba gani kamar an yi wa tsarin mulki wato karar tsaye a wannan tsari da aka yi abin da kan siyasa su bayar da shi na cikin a demokradiyyar da aka kullo aka bamu ne ba ta da tasiri ba ta da damuwa akan abin da ya damu kasashen mu na afirka shi ne yake jawo wannan abu shi yasa kaga wani abin da ake a kenya ai da kira ka kara wannan shekarun na guda biyar ne ko guda hudu ne da kira ka kare su na ka kare ina aka koma a kaga rikicin ne sake komawa ne ko a samu fahimta a samu cewa a ga jam'iyyu guda biyu sun yadda sun zauna sun yi mulki abin haka kuma an sharing abubuwa sai zama cewa abin da ya sake balbalewa saboda me abu ne da aka gina shi akan kabilanci abu ne da aka gina shi akan san ba ba kula da kasar ba kuma shi ma kofi a nan a lokacin abin da ya so kawai a dai samu wata masala amma an ba haka ba ai ba a bi tsarin mulki ba ai an ma an ma tsarin mulki karan tsaye a wannan lokacin shi sa abin kaga bai dade ba nan da na ya sake lalacewa yanzu an koma yin daji ana kokarin za a sake zaɓe yanzu na ga shekara mai zuwa dalilin yanzu yana kokarin cewa shi ma zai sake takara duk karatu biyar kenan mutum da tana takara ta biyar to shi ki baki gaskiya a matsayinsa mai yiwuwa na wanda ya gurmayar samun inci yana ganin cewa in ya saki mulki haka ga wanda ma ban san wannan ba za a kai kasa inda bai kamata ba ina ganin tunanin su kenan kuma tunanin yawancin yan afirka kenan da yake faruwa shi ta suke tsayawa dogon lokaci suna mulki amma da karshe sai ga cewa ko an zo abin da ake nema ba a samu ba saboda me in shi yana da ra'ayin canji ra'ayin ci gaba ya ga waɗansu suke zagaye shi ba shi suke da shi ba wani lokaci kuma zai rasa yadda zai saboda me international community ma da kansu su ma ba sa ba da wannan goyon ba a zo haɗa ka da IMF a zo haɗa ka da World Bank a zo haɗa maka rikici a ƙasa ka rasa yadda za ka yi. irin waɗannan abubuwan shi ke jawo damuwa a Afirka da kuma ragowar ƙasashe na duniya na ka zo magana wannan demokradiyya farfesa ban wannan abubuwa da kan lasafta na rashin wato jin daɗi a ƙasar gaba ɗaya an ce kuma cin hanci da rashawa sun yi samu ginin zama a wannan gwamnati ta haɗaka tsakanin baki da rela odinga ai ai wato maganar da ake faɗa kullum shine duk sanda kake siyasa baka kafa ta a kyakkyawar aƙida ba a kyakkyawar aƙida ba dole ka samu cin hanci da rashawa in ka gina siyasa a ƙabilanci bambanci addini ko wani bambanci da jinsi ko wani abu to dole wasu yi amfani da wannan abin kana ji kana gani kana kallon su bayan da zaki mutane na kusa da ke na cikin ka sosai su tunanin su kullum shine cewa samu wata rayuwa ta daban da ragowar mutane to kaga kusan abubuwan ma da ya shigo da shi abin da ya fitar kenan sai ya zama cewa wato waɗanda muke kira middle class yan bogo da suka ɗan yi karatu suka samu aiki suna iya wasu abubuwa sai aka zama to an karya su kamar yadda aka karya su a Najeriya ya zama to abin da kake shi a Najeriya shine daga masu arziki can da talakawa can babu wasu a tsakiya to abin da ya faru kenan a wannan shi ya sa wato aka samu cin hanci da rashawa ya yawa saboda me kowa yana so ya gira bansa suna ganin kowa in kana so ka tsira sai ka yaga daga ciki to wannan karin tsaye da ake ma constitution sai ba domin damar saboda me mutane sun shigo da irin mutanensu a odinga ya shigo da nasa yawanci yan su ne shi ma kibaki ya shigo da nasa yawanci yan su ne sai zama to ba magana ake ta aƙidar ci gaban ƙasa ba magana ake tabbata cewa su waye mutane na su ma shiga a da su wannan shi ke faru a duk yawancin african countries in ka duba najeriya ba musamman yanzu abin da yake hana najeriya ci gaba kenan me suka yin ipod suke yin abin da suke yi nyamuran nan suna ji suna gani ba ba su magana ba me ya saka ragowar kamar yan kabilu ma suke abin da suka ga dama duk suna ganin cewa a magana ce ko namu ne akai ko namu muke so ya hau kai kuma ana ci ana gani a rasa yadda za sai sai zaɓi ya zo kuma sannan mutane su rika magana karya ce na shekara ta 2013 kibaki dai ya ga haza da hazihi dole ya ritaya daga ah, lamuran siyasa zan ce eh. sannan kuma farfesa na ce zagan shi a lokacin da ya kusan barin mulkin nan jikin nasa ya ɗanyi nauyi haka kana ganin bai kamata a sa yawan shekaru na lokacin da mutum zai yi mulki a ƙasa ba da za a yi haka a suka da yanki a ah, kaga shi a lokacin ma kaga ya haɗari haɗarin da ya ci masu sauraro a nan ne goma kawo ƙarshen wannan shirin namu na afirka a yau kashi na ƙarshe har sai allah ya kai mu wani shiri na gaba a maimakon farfesa mustapha gwada bin sashin koyar da siyasa kowace tarihin siyasa a jami'ar ahmadu bello da ke zariyar nigeria ni awal kunyan da shirin na gabatar nike cewa sai wani lokacin. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su. hali yanzu a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu tayar ke cewa mu yi ne lafiya assalamu alaikum wa barakatu.